ba fa za a kira su da sun yi shahada ba domin a wurin bidi'a aka kashe su kun san babban sharrin shine ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada idan har ganin da kake yi wa maulidi cewa bidi'a ne ta sa kake ganin ba shahada suka yi ba to bari mu maka wata tambaya shin irin yadda kake karantarwa musamman yau hudu ba a kan mimbari da hausa wacce take kunshe da zagin mutane a ciki da aibata su wannan ɗin sunna ce magabata haka suka yi za mu ji wannan amsar ne daga bakin a addoktor abubakar birnin kudu gunda yake cewa hudubar sallar juma'a ya awa ɗaya da rabi yana kiran sunan mutane da cin mutunci kuma duk a ce wai haka sunna ta koyar haka kawai saboda eh, mutum ya fahimci ra'ayi guda ɗaya ne kawai shine nasa to babu jahilcin irin wannan babu jahilcin irin wannan amma mun zo haka kawai in ta raddi in ta raddi ba cewa aka yi raddi ba daidai ba ne to amma raddi da cin mutunci raddi da wulakanta mutane raddi da kiran sunan mutum da ɓata shi da kiransa maƙaryaci da kiransa mai takardar banza wannan abin za a tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai hukunci a kai babu inda aka samu wannan a ce wannan haka salaf suka yi haka sunna take wannan ba a yarda da shi ba to ka dai jigun da yake nuna cewa lallai salaf ba haka suka yi ba wannan dan uwanka ba salafe ya bada amsa to tunda ba haka salaf suka yi ba wannan abin da kake yi meye matsayinsa to nan ne za mu saurari wannan amsar kuma daga bakin dr ahmad abubakar mahmud gumi gun da yake cewa ahalin sunna jama'a su suka yada wannan ko ina kasan nan fadi in ka ga limami yana huduba da hausa akan mimbari to mafi yawa aglab ahalin suna jama'a ne sannan duk da kai da su ba za su bari ba domin mai suna jin zaƙin jama'a na kallon su to da wannan bakin ne kuma in maulidi ya zo za ka buɗe mutane ka ce bidi'a domin bid'an maulidi a khaffu min ka me yasa bidi'ar maulidi ba za ta bata ma kowa sallah ba amma bid'akka za ta bata ma mutane sallah to ya tabbata kenan abin da kake yin bid'a ce kuma ma bid'ar da shi Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi yake ganin gara ma bid'ar maulidi tunda ita ba za ta bata ma wani sallah ba gara bid'ar maulidi shi yasa yake cewa bid'ar maulidi ta fi sauƙi a kan naka to yanzu a ce kana cikin yin wannan bid'ar taka ta yin ba da hausa wacce take ɗauke da zagi da cin mutuncin mutane sai a sako maka bom sai ya tashi da kai sai mu ce tunda bid'a kake yi kai ɗin ba shahada kai ba in an faɗi haka an maka adalci tambaya ce mai sauƙi zuwa gare ka mu haɗu a kashi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka